Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman kashi na arba'in da hudu. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Real Abba Apex domin nishadinku. Ni ne nako kamar kullum Abba Efex. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Na gode da comment ɗinku da kuka dinga zubawa shekaran jiya. Na sha mamaki da na ga baƙin fuska yadda suka dinga yi min comment. Dama kuna laɓe nake ta balokoko na ta kumfar baki ina labari kuna ji. To zan tanadi dutsuna domin bugo na kan katanga waɗanda ba sa mana comment. Na gode. Daga yanzu iya adadin yawan comment ɗin da na samu ne. Zai dinga bani damar saka muku ci gaban iman ba sai an kai gobe ba. Iman ta kwace kafarta a hannunsa bayan ta gasa Sadiq ya wuce. Tana tura baki a hankali ta ce, Ni ya ma daina, dama gurɗewa kawai nai, ta jira cewarsa ba ta miƙe da ƙyar. Yusuf da ke tsaye shi ma ya iso wajen ya yi murmushi ya ce dama ba wani ciwo, ke dai kika san abin da kike ɓoyewa a waje. Mujahid ya kalle ta ya kalli gate da sauri ledar da ta jefar ya ɗauka ya buɗe. Yana kallon abin da ke ciki sai kuma ya nufi gate ɗin. Tana ganin haka ta ɗau ledar ta da takalmanta ta wuce apartment su da sauri. Tana waigen Mujahid. Yusuf ya murmushi ya koma ya zauna. Falo ta tadda ammi zaune ammi ta amsa sallamar ta ta ce, Me kuma kike samun mukulli a kofa? ta zaro ido ta ce 'O oh, na manta na yi zaton dare ya yi. still dai bata buɗe ƙofar ba tana murmushi ta ƙarasa cikin falon ta zauna ta ce ami sani da gida ami ta ce yau waya mai jiki iman ta ce da sauƙi mom ɗinta ta ce gaishe ki ta ma bani wannan tana faɗin haka ta ajiye leda kusa da ami ami ta ce to allah ya amfana Miƙewa Iman ta yi ta wuce ɗaki. Har sannan zuciyarta bai daina bugawa ba. Yanzu da Mujahid ya ga ya ga Sadiq ya za ta yi yau. Tun bayan da ta idar da sallar magariba, Ami ta ce ta ɗau abincin inna ta kai mata. Gaban ta ke faɗuwa. har cewa ta yi kafar ta ce take ciwo duk don ami ta kira maimun ta kai ma ina amma mi ta ce ita dai za ta daure ta kai a haka. Tana goge guntun hawayenta ta ɗau abincin ta fita a sanyaye. Ita kanta ba ta gane wani sabon tsoron mujahid da ya dara mata yanzu ba. A hankali ta buɗe kofar falon ina ganin takalmin da ba ta dai sau nawaye a bakin kofar ba, ta ajiye abincin a nan bakin kofa. Ina na tambayar wani munafikin ne amma tuni ta juya da sauri har tana tuntuɓe ta koma fat ɗinsu. Washe gari ranar Asabar karfe takwas saura Iman ta fito ɓangaren su cikin shirin Islamiyya duk gaba ɗaya a tsorace take har Ammi ta lura da haka Amma da ta tambaye ta ta sai ta cewa wa ta yi ita bayan take mata ciwo. Ami ta sa ta ta sha magani sannan ta fita. Bakin space ta dinga lekawa ko za ta hango motar Mujahid. Ganin motar ta sa ya sa ta ke jiran su maimun ta nufi get da sauri. Ta gwammace ta tafi bakin titi. Ta san a daidaitan da zai kai ta Islamiyyar. Suna jiran direban su bayan an tashi Islamiyya maimun ta ce, Imanuwa me yasa kira jiran mu ɗazu. ta taba baki ta ce salon kawai ku bata ma mutum lokaci me ta illata ana zane mu na ga ba ku fito ba ni kuma bana na son latti. shi yasa na wucewa ta rahama ta ce har akwai wanda ya kai ki saka mutum yin latti kullum sai mu yi ta jiran ki bakin mota kafin ki fito daga a ce bayan ki ya rike sai a ce kafa ki ya rike To daga yau mu ma kar ki sake jiran mu, ki wucewar ki. Iman ta kalli Maimun ta ce kin ga dai ba da wannan matar nake magana ba ko? Ki gaya mata ba ruwanta da harkata ta yi ta kanta ta kyale ni. Rahama ta dariya ta ce e gwaran kyale ke ki ji da ciwo-ciwon ki kam. Maimun ta kalli Rahama ta ce a ba me haka. Rahama ta watsa mata wani kallo ta ce sai dai ki tambaye ta me haka. ko nisa'ar ta ce aka gaya mata. Tsaki ta yi ta wuce gun motar gidan su da ya fakin daidai lokacin. Umi ta ja tsaki ta ce mutum sai neman fitina kawai, ana taɓa ta kuma lalura ya tashi a shiga uku. To dama wa zai taɓa sauran ciwo idan ba tsautsayi ba ma. Tana faɗin ka ta wuce ta shiga mota. Ita ma mun ta kalli iman da ke kallon su ta ce, ki raba da su ki haƙuri iman ba ta ce komai ba ta buɗe su cikin gaba ta shiga maimun ma ta shiga baya suna isa gida direba ya fakin iman ta buɗe motar ta fita bata zame ko ina ba sai fat ɗin inna Ina na zauna a falo tana haɗa kwaɗar rama iman ta shigo, ta zube a nan kan kujera ta fashe da matsanancin kuka. Ina ta tura robar gabanta ta ce a uzubillah me ya samu Aisha cikin kuka iman ta ce ba su rahama da ummi ba ne daga ina magana da maimun suka fara zagi na har da ce mun sauran ciwo. Mikiwa ina ta yi ta rufe roba kwaɗanta ta ɗauke lanta ta nufi kofa ta fice. Iman ta dinga kuka har da shishika. can sai dai ta yi shiru ta goge idanta ta ta shiga kicin ta dauko wani filet ta ɗebi kwaɗan da inna ke haɗawa ta fice a falon babu abin da inna ta mance ba ta zazzaga ma umma da ke ɗakinta a zaune tare da su ummi da ke mata tsarin abin da ya faru tsakaninsu da iman Ina na wuce ta ce kuma insha Allah sarkin ga sauran ciwo a jikokin da za a haifa miki. da sauri kuma ta ce astagfirullah jikokinki a yi na amadi ne to insha Allah sai kin ga sauran ciwo a danginku kuma a kawo miki riko ki ta fama duk wanda ya sake samun jika a bakin duniya Allah ya isa ni dai Allah ya isa kuma bari amadin ya dawo tana faɗin haka ta fice Iman na shiga Fatimin ɗinsu ta tadda Amina ta girke-girke gaishe ta kawai ta yi ta wuce ɗaki ta yi wanka ta yi sallah sannan ta shirya ta fito falo kicin ta shiga gon amira ke haɗa drink ɗin zobo ta ci An mai jirgi daɗi zai biyo ko kuma jirgin ƙasa amma ta ce ce miki ya zai da yau iman ta zaro ido ta ce na ga kina girki ne ai amma ta ce a mamanku ce dai take hanya Iman ta ce mama Hadiza a ta ce eh sun ma kusa sauka ina ga. Iman ta ido ta ce shi ne ina ba ta gaya min ba. Hammi ta ce ita ma bata sani ba. Shi yasa ban gaya maki tun jiya ba. Kar ki je ki gaya mata don ba control gare ki ba. Murna Iman ta dinga yi ta ce da su Maryam za ta zo in gan su please. Hammi ta ce da Maryam kaɗai suka taho. Iman ta ce to wa zai je ɗauko ta airport, eh, ni ma zan je police. Ami ta ce Mujahid dadi ya ce je ɗauko ta. Shiru Iman ta yi bata ce komai ba, can ta ɗau plate ta buɗe. Abinci za ta ɗiba. Kuɗi na yi Mujahid ya tafi airport ɗauko small mom ɗin tashi da autarta. Tunda suka kamo hanyar gida Maryam ke tambayar sa Iman. da turancinta da ke kala da na turawa ya murmushi ya ce tana nan tsayin ku ɗaya dai sai dai ita ba ta jin magana maryam ta gyalgyale da dariya ta ce ni duk na karko na kanta muna fara bidiyo call da ita mujahid ya ce ai za mu je ki ganta mama Hadiza ta ce amma dai yanzu ta ji sauƙi sosai ko ya ce eh mana da sauƙi sosai Hadiza ta ce to alhamdulillah haka ya sadiq ɗin ya ce min tun ce da za a kawo min amaryar gaisa kafin biki murmushi kawai ya bai ce komai ba ta ce ba za a kawo ta ba kenan yar dariya ya ce to za a kawo ta insha Allah mama mama diza ta ce to dai ya fi kuna da daya kuna ta dai hakuri da tsofan ko mujahid ya ce mu wallahi da ma ki takata ta ku koma tare mama Dariya mama Hadiza ta ta ce ba ka da kirki Mujahid, ita uwar tawa kake cewa in tarkata ko? Ya ce wallahi mama duk ta addabi kowa a gidan. Mama Hadiza ta yi murmushi ta ce, sha Allah nan da wata hudu ma za mu dawo Najeriya gaba daya. Sai in ɗauki uwata ta da wajena, sai in ga ta inda za ku dinga gajiya da ita. Mujahid ya dariya ya ce wallahi ba za ta yarda ba za ta gwammace ta ita zama tana daga Ahmadu da bakar hankali. Mama Hadiza ta dariya ta ce baka da mutunci Mujahid. Fakin Mujahid ya yi a fakin space ɗin su bayan sun isa gidan. Mama Hadiza ta ce Allah sarki rabona da gidan nan shekara uku kenan. An jima idan na huta da makaraba sai ka kai ni gidan siyama. ya ce to mama Allah ya kai mu fat ɗin abba mama Hadiza ta fara shiga tare da Maryam don gaisawa da anti da umma wata wani ɗan lokaci ya fat ɗin ba ta fito tare da anti umma dama tun bayan da suka gaisa ta ce ɗaki ta ƙulle mama Hadiza na kallon anti ta ce ya daina nan da rashin kirkin ta har yanzu ko? Dariya kawai anta ta yi mama Hadiza ta ce, to ya yi kyau ta ci gaba har ne za ta wulaganta ta shige ɗaki saboda ba ta da mutunci ita dai anti ba ta ce komai ba suka shiga fat ɗinsu iman iman ta fito ɗaki jin muryar maryam ta rungume ta cike da murnar ganinta amina kallon mama adiza bayan sun gaisa ta ce to ina jakar ko ba nan da ma za ku sauka ba mama adiza ta ce yana cikin mota mujahid bai fiddo ba Ami ta kai ta har bedroom ɗinta don ta kintsa. Anti dai ta yi musu sallama ta koma. Maryam na idar da sallah bayan ta ci abinci ta yi wanka ta ɗakin wanka a ɗakin iman suka dinga hira. Ganin magariba ya kusa ima ta ce please mu je ki ba na surprise kawai ta ganki. Maryam ta ce ina fatan dai ta daina zagin mutane dai yanzu. Iman ta yi dariya sosai ta ce, sai dai ba ta ga abin zaga ba kuwa, ke dai mu je. A tare suka fito ɗakin suka wuce fat ɗin ina, ba tare da sun sanar da sa'anni da ke bedroom ba. Ina na bakin bambo suka iso ɓangaren nata, ta ɗaga kai tana kallon su. Iman dai sai murmushi take ina ta ce, wace wannan kuma kamar zabiya. Iman ta fara dariya ta ce ba ki gane ta ba ina, ina ta ci gaba da wanke wajen da take. Inna ta ce kai dai ka ji wata magana. Ta ci gaba da wanke-wankenta. Ta ce wai ban gane ta ba. Yanzu ko uwa ta ce ta fito daga kabari dan ban gane ta ba. Ba ce mata ban gane ta ba. Tun da nake durkusha nan nake aiki babu mai taimako na. baki ji bayana ba kamar ya balle wuta. Maryam ta haɗe rai ta shige falanta iman ta ce, Maryam ce fa ina, inna ta ce wace kuma Maryam. Dariya kawai iman take tana kallon ina, ina ta ce, ita ce ta zama kamar zalɓe, iman ta zauna a balkoni ɗin tana dariya. ina ta taɓa baki ta ce, ku dai ba ku son gaskiya a gidan nan. yanzu da batan wannan 'yan albarkar maimun ta gaya min a koyar ɗazuba ba zan san hadiza za ta zo gidan nan ba to kuma Nakiya ta min da yarinya tsige-tsige ki ce Maryam, ‘yar da aka haifa a hannuna ce aka ce maki, ba zan gane ba, ni fa na mata wankan farko kuma a gabana aka yaye ta, Ina ta taba baki ta ce ni dai ba ruwa na fitowa Maryam ta yi daga falon ta yi wucewarta. Ina ta bita da kallo ta kwaba baki ta ce ubansu dai ya cuce su ya hallaka su ya kwashe su ya tafi ƙasar tsinannu ya yi kaka gida. To tana ma jin hausar kuwa iman dai da ta kasa cewa komai dariya take. Ina ta gama ɗaure bakin famfo ta miƙe. ta shige cikin falonta tana cewa bukar da ya haifi jaraba ba dan naka naka ne, ni bana bari a cuci bulasawa a liƙa masa ke ba to ban da haka ni sa'ar ce da zaki zauna bakin ƙofa kina babbaka min dariya kamar mahaukaciya ita ma Hadiza dama kada ta kuskura ta zo min nan zan kore ta tunda ba ta mai da ni bakin komai ba banda haka ta kamo hanya rai kwakwai mutu kwakwai ba za ta gaya min ba yi mata addu'a wannan ba shawarar kowa ba ce face illa wannan mutumi bakar don shi ne mai irin wannan tunani na marasa nutsuwa Amadu baya haka Mikewa Iman ta ta bar wajen ta koma fat su. Bayan magariba tare a ka tafi gun ina da Maryam. Ina na zaune Fatima Isa da Mujahid. Ina na ganin Maryam ta washe baki ta ce, yanzu nake roƙon mujahid ya tashi ya nemo min ke dan tun saukakko ba mu haɗu ba kin zo ɗazu ina gurje bakin famfo ke kuma baki jira in kama ba kika yi wucewarki Maryam ta zauna ta gaishe ta babu walwala inda ta amsa da fara'a ta ce kun sha hanya kawai na ga kin kusa kamo imana tsayi Maryam da bata tanka mata ba mama Hadiza sai murmushi take Abere da inna ta amsa ta ce ai gwara da ba a gaya min suna hanya ba Amadu. Da baccin kirki ma ba zan yi ba, amma da na gan su kamar daga sama sai ya fi ko? na murmushi ya ce gaskiya ne, mikewa mujahid ya fita a falon, Maryam ta bi bayan shi. A jere suke tafiya ta ce ya mujahid kaga abinda, inna ta min ɗazo kamar ta taɓa ganina ba. Dariya Mujahid ya ce za ta miki fiye da haka ma. Ke dai ki kwantar da hankalinki. Hakanan take a karatu ya ce ta ce alhamdulillah. Ya kalle ta ce na fatan dai ba ki kula samari sai kin gama karatun ko? Ta dariya ta ce kai yaya Mujahid. Bayan ga iman ma tana da saurayi. Ta ma ce min zai yi birthday nan ba ta daɗewa ba. wayin ba ta shawarar abin da za ta ba shi, tsayawa mujahid ya yi yana kallon ta can ya ce yaushe ta ce miki ba ɗin ta zaro ido ta ce ban tambaye ta ba mun ma gaisa da shi a waya ya ce zai zo gobe ya gaishe ni baka ji muryarsa ba kyakkyawa tana murmushi ta ƙare maganar shiru ya yi bai ce komai ba ya ci gaba da tafiya hankali tana biye da shi zarar ido ta ta ce tsaya wai me yasa ma nake gaya ma aka? yar dariya ya ce me yasa kika ci aka? ta ce na ga irin kamar kai baka wani mamaki ba kila ma baka san tana da saurayin ba ni na ce maka nake gaya maka komai ya ce e, ɓoye mana take amma kai fa ki ce mata kin gaya min ba za ta yi farin ciki ba maryam tarmarairai ce ta ce to nima karka mata magana a kan shi don za ta ɓata min rai ya ce ba zan yi ba suna isa fat ɗinsu iman ta ce ni dai anan zan yi dare na ka ce masu maimun ummi da rahama su zo mu hira please ya ce oke zan gaya masu daga ka ya wuce tafiya yake amma gaba daya abinda maryam ta faɗa mashi ne yake yawo a ran shi shi ya ya shiga sashensu washi gari mujahid na zaune a dining maryam ta sako downstairs tare da maimun yana kallon ta ya ce maryam ta kalli direction ɗin sannan ta tafi ta ce sai yanzu kake breakfast ya ce e zauna ba musu ta ja kujera ta zauna ya ajiye kwaf ɗin kofi ɗin da kyanansa ya ce Yaushe ta gaya miki birthday ɗin? Maryam ta langabar da kai ta ce ba ta gaya min komai ba. Tun ranar ba ta gaya min komai ba, yana kallonta da kyau ya ce, ƙarya kike Maryam. Ta zagar ido ta ce, ƙarya kuma ya mujahid. Ba na ma tunanin birthday din nan don ba ta ce min komai ba. Kuma kaga ga shana ta hidimar biki, kila ma ta manta idan ma birthday din nan ne. ya ce ki ma alkawari Maryam ta ce wani irin alkawari za ki kula min da duk wani motsinta dariya ta ta ce oke amma abin mamaki ina ma za ta je ana biki ya ce ke dai ki fada ki dinga fada min ta ce tunari ya ce tashi ki tafi mikewa ta ta bar dainin din ya ɗaukar fiɗinsa ya ci gaba da sha a hankali A Maryam ta tada iman da ke ta shiryawa a hankali. Wai don a tafi amince da ita, Maryam ta ce, Na ga alamar baki son zuwa salon ɗinnan iman. Kamar za ta yi kuka ta ce, Kawai dai, ni scarf ɗina ma scarf ɗina ciwo yake min. Ajiya yi ta ja min gashin kaina ya fara min ciwo. Ni dai kawai ku tafi ki ce musu baki ganna ba. Maryam ta yi dariya ta ce kai iman da ni da ke da ni ke irin gashinki ne da ni duk sati sai na je salon ita dai iman bata ce komai ba sadiq ne ya faɗo mata ta tuna wata rana da daddare suna waya yake ce mata shi dai yana son dogon gashi haka kawai ta ji tana ma son zuwa salon ɗin Maryam ta gama yafa ƙaramin mayafin a bayar jikinta ta ce oke zan ce musu ni ban ganki ba iman ta ce ko kuma ma dai kawai bari mu je idan ya so ana gama mana sai mu tafi mu siya abin da za mu siya a shofin marko maryam ta wara ido kamar ba za ta ce komai ba sai kuma ta ce e eh, ya ne kuma iman ta ce kin san fa gobe birthday din kuma ya kamata na ba shi kyauta da tattaran nan Maryam ta ce haba ranar bikin yaya mujahid kenan Iman ta ce e Maryam ta ce tabbin to yanzu ya zaki yi ga biki ga birthday Iman ta yar dariya ta ce ni ina ruwa na da biki ai na riga na ce ma dadi zan je gidan gwaggon Amina gobe da safe Maryam ta ce ta ce tafiya za ki yi ki bar ni yanzu iman ta ce a'a ta raza mu ai maryam ta langabar da kai ta ce yanzu haka za mu yi mishin ɗin bikin yaya mujahid gashi ma an jima da daddare za a yi dina fa iman ta ce a'a idan kin ga za ki tsaya sai ki tsaya ni dai ba ruwa na. maryam ta yi murmushi ta ce a'a mu je gidan kakanni dai iman ta ce ya fi a tare suka fita ɗakin amida ke falo ta nuna ma iman kan kujera ta ce ga kayan kinan ku shiga da shi ciki yanzu aka kawo iman ta dauko ta kai ɗaki sannan ta fito sosai gaban iman ya faɗi ganin mujahid a parking space a tsaye tunda ya kalle ta sau ɗaya ya ci gaba ta danna wayarsa ta ɗauke kai ta isa gun motar da ake kai su makaranta Tana kallon Maimun Maryam kuma ta tafi gun Mujahid tana murmushi ta ce, Angonmu, Iman ta taɓa baki tana kallon Maimun ta ce, Ina direban da zai kai mu salon ɗin Maimun ta ce, Yaya eh, Mujahid ya ce zai ajiye mu shi ma fita zai yanzu. Zarar ido Iman ta tana kallon ta ta ɗirai ba ta ce komai ba. Umi ta fito ɓangaren tana kallon Mujahid ta ce, Rahama za ta taho daga baya wai za su fita tare da umma yanzu. Bude direba Sid Mujahid ya yi ya shiga yana kallon Maryam ya ce, har da ke za a je gyaran gashin? Ta zaro ido ta ce, e mana, murmushi ya ce to shiga. Iman ta bayan Maimun tana cika tana batsewa ta shiga backseat. Ummi ma ta shiga suna isa salon ɗin ya yi fakin. Yana kallon Maimun ta madubi ya ce, tunda ba mutane sosai a salon ɗin zan jira ko ku gama. Maimun ta washe baki ta ce to mun gode ya mujahid a fusace iman ta fice a motar ta bar kofar a buɗe cikin tsawa ya mata tsawa. juyowa ta yi da sauri fuska a ɗaure ce zo ki rufe mun mota kada in sauka zane ki yanzu. Ganin babu wasa ta tare da shi ta dawo kamar za ta yi kuka. ta rufe kofar ta juya ta shiga salon ɗin. Maryam ta yi murmushi ta ce ya mujahid kai dai kawai ka yi tafiyar ka ko a daidaita ma samu muhau? mai kafa uku sai mu yau mu da gida mujahid ya ce sauki ka ki je ki abin da ya kawo ki na. yar dariya yake ta yi ta buɗe motar ta fita ita kanta bata ji daɗin jiransu da ya ce zai yi ba shi kenan ya ruguje musu tsarinsu sai uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe ko nan gaban insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari labari kan ya yi tsaye sakamakon comment ɗinku ina jira na ga yadda za ku yi da wannan ni ne naku kamar kullum abba effects nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Kada dai ku manta da ziyartar sabon channel ɗinmu domin danna mana subscribe da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu a yaushe. Bisalam kwana lafiya.